baya ga James Ibori sabara jamsi Gilari yanzu ma shine gwamna na biyu da kotu ta daure bisa zargin cin hanci da rashawa ko kuma keta ka'idan aiki tun bayan Najeriya ta koma ta fakin demokuraɗiyya a shekarar dubu da casa'in tara batun da masu sharhi da fashin baki ke ganin wannan hukuncin yana da muhimmanci da hakan ka iya zama darasi nan gaba kuma yanzu haka ko ina katar da mutum biyu zuwa uku a ciki da wajen lafa da jihar adamawa wannan batu ne ma ake tattaunawa kasancewar yanzu haka ma akwai wasu tsoffin gwamnonin jihar biyu da ke gaban kuliya game da zargin laifukan da suka je binciken hanci da rashawa to ko mai jama'a ke cewa ne game da wannan hukuncin da aka yanke wa tsohon gwamnan jihar adamawa a yanzu malam umar dan kano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu na jihar adamawa na ku ganin ma akwai abun dubawa to gaskiya wannan hukunci abu ne da ya taho da darasi ga mu kanmu 'yan najeriya da 'yan siyasan ma da wanda suke shugabanci a harka kai ba mata gwamnati kaɗai ba ko da ta kamfani ce saboda a ƙashin gaskiya duk abin da aka ce ga doka yadda aka da shi to mafi alheri ga mutum shine ya bi yadda doka ta bada a yi wannan aiki da yake nema ya yi ala kulle halin a gwamnati ne ko kuma a matsayin zama na wani kamfani. Shi ma wani mai sharhi da fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa cewa ya yi. Sana Malam Mohamed Lawan Dalladi ban yi mamaki game da hukuncin nan da kotu ta yanke ma barista Balangilari tsohon gwamnan jihar Adamawa ba. Hakika ya nuna cewa yanzu gefen shari'a suna ayyukansu. domin suna gaggautawa gurin yin hakan don wannan shari'a shine shari'a na fari wanda wani kotu a kasar ta yanke matsohon gwamna tun 1999 har zuwa yau akan charges na corruption don haka wannan shari'a ya yi mana daidai kuma shine abin da muke fata a ƙarƙashin wannan gwamnati na janar muhammadu buhari na tabbatar cewa zero tolerance to corruption ya tabbata don haka zai sa kuma wanda suke karga mulki yanzu su sake tsari ko kuma su yi shiri cewa in ka di ka taba duki al'umma to ka san fama komanka shine gidan fursuna inda masu laifi irin su balista balangilari da ma wasu suke ciki yanzu kotun da ta yanke wa tsohon gwamnan jihar ne mista balajan gilari daurin shekara biyar a gidan kaso saboda saba a ka'idojin bayar da kungila batun da masanin shari'a barisa sun da joshua gira ke maganin fa akwai abun dubawa to wani salo ne wadda ba mu saba ganin ta ba a tarihin ƙasar nan domin a baya ko da an kai an gurfanar da mutane kotu sai ka ga an zo an sake su musamman mutane masu karfi kamar wayanda suka yi gwamnoni a ministoci da sauransu to tafiya ya yi tafiya yau muna ganin canji saboda haka mu a zahirance a duk da yadda ake cewa matsalan da ake samuwa na fannin shari'a kotu ne yau dai gashi kowa yanzu da an zura ido ne a yadda sauran shari'un za su kaya tunda yan magana kan cewar shari'a sabanin hankali ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya